to yau muna safiyar asabar 19 ga watan 8 watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 a karo na ashirin da biyu allah ya sake haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin juma'a na biyu masallacin tsohuwar sinima nan cikin garin dutsen ma ƙaramar hukumar dutsen ma jihar katsina najeriya domin ɗorawa a karatun littafin kaifa na rabbi auladana na babban malami muhammad bin jamil zainu allah ya ji shi. littafin da ya wallafa saboda tarbiyyar yara tarbiyya mai kyau a musulunci kuma muka ga larura ta cewa iyaye musamman mata su san wannan littafin saboda iyaye mata su ne makarantar farko ga kowane ɗa idan ɗa isa mu nagartacciyar mahaifiya wadda ta ba shi nagartacciyar tarbiyya to wannan kan bayu zuwa ga samun 'yan ƙasa na gari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu mun tsaya a shafi na 63 ƙarshen gaba da malam yi magana akan tambaya da yi halid duhanu haram shin shan taba haram ne malam yi bayani akan wannan ya fito da bayanin haramcin shan taba saboda cutarwa da take ga lafiya da yadda takan zama maye ga mutum da kuma almubazzaranci na kuɗi da mutane suke yi kawai gabanin mu wuce akan wannan gaba ko da ina kyautata zaton mun tattauna wannan matsala a lokacin da muka yi karatu mata mai basira tana iya hana mijinta shan taba ba tare da tashin hankali ba cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin hikima cikin salo cikin dabara an samu wata mata mijinta ina shan taba hankalinta ya tashi kwarai kafin ta aure shi ba ta san yana shan taba ba sai bayan da ta aure shi sai bayyana gare ta cewa ina shan taba abin ya tayi mata da hankali matuƙa da gaske to amma bari ta amfani da salo bari ta amfani da dabara da hikima saboda ta hana shan taba wata ran suna zaune yana shan taba sai ce wai ni kam ba da haƙƙi a shan taban nan ne ce haƙƙi na so ki sha ta ce kwarai kwa yana da haƙƙi abinda musulunci ya ce shi ne in ka cika ciyar da ni in ka sha ka shayar da ni in ka yi kaza ni ma yi mun to gashi kana shan taba kullum ni baka bani ina sha ta ce amma ni za ka ringa bani sai suka yi suka yi agreement kullum yana shan taba ta kaza da haka kullum zai bata kuɗi kamar waɗannan kuɗaɗe. ƙarshe tana ta tara kuɗi tana ta tara kuɗi sai da aka sami kimanin shekara guda tana tara kuɗi a wata guda tana tara kuɗi ko wani abu kamar haka wata rana ya kunna taba zai sha ita ma sai ta je ta ɗebo kuɗin da ta tara ta nannaɗe ta ɗauko a shana za ta ƙyata musu ta sai ya kama hannun ta yi ba ki da hankali mahaukaci ya ce ya za ki ƙona kuɗi eh, ba na ba ne ka dai da kudinsa ba sai sha lahola ba ba ki da hankali ikama fada ya ta ce to ai abin da zan yi da wanda kai kake yi kullum duk abu ɗaya ne illa kai kullun a hankali kake kona naka ni kuma sai da na tara zan koni sai ce kamar ya ta ce ai wannan kuɗi da ka gani kuɗin taba ta ne da kake bani nake tara bana sha da haka yau sun taru ina so zan kone su ita ya yi shiru yi tunani sai ya gano ashe ya daɗe yanayin barna ya ga yanzu a wata kudin da yake konawa su ne waɗannan ya yi wata kaza ina sha ya shekara kaza ina sha tsawon shekarun da yana shan taba kudin da ya ƙone kenan to kunga cikin hikima cikin salo ta fitar da shi daga wannan mummunin yanayi david baya ganin abin da yake kona kuɗi ne ina kona baya jin yana kona wani abu ba shi da wata damuwa amma yanzu da igani kuɗi yake kona kuma haka ne tunda ai ba zuwa yake haka ya ɗebo ta babba ba kuma daga sama ake zubo masa ita ba ba wata bishiya ce take kadawa sai ganyenta ya faɗo ya zama taba ba a'a dole ya cire kuɗi a aljihunsa ya je kanti ya su sai tunani sai ce ga kona kuɗi ga cutar da lafiya ga zubewar mutunci duk mashayin taba mutuncin sai na zube a idanun masu mutunci su kansu sun sani suna mutuncin su ragagge ne dan idan suka ga karamin yaro suna kokarin boyewa ba sa so suna shan taba haka yin suka ga wani wanda suke ganin girmansa ba sa bari su ga ina suna shan taba to wannan ina na shi su ma sun san abin da suke yi a cikin zuciyarsu ba abu bane mai kyau to da haka iyaye mata sai ku yi kokari masu shan taban nan ƴaƴan ku ne masu shan taban nan mazajen ku ne masu shan taban nan iyayen ku ne masu shan taban nan kannan ku ne masu shan taban nan yayyan ku ne masu shan taban nan jikokin ku ne masu shan taban nan kakannin ku ne idan ƴan mata ne samarin ku ne su ne to wace hikima wace dabara wace salo zaki irin wannan da matan nan ta yi ta hana mijinta shan taba ba sai lallai kin bi wannan salo din ba ke ma ki ɗauki wani salo da yawa na kan faɗa muku ni ina mamaki idan na ji wai mata da miji wai an kasa zaman lafiya wai ta kasa controlling mijinta nakan ce mutumin da ikan controlling ya shawo kan mara hankali a ce kuma ya kasa shawo kan mai hankali yaron yana kuka uwa ba ta iya control nashi duk kukan da yaro yake yi uwa tana iya ne tana ya jawo hankalinsa yi shiru ta rarrashe shi yaro yana da hankali ba shi da hankali to ya za ta tasa shi hawa kan ubansa kuma a ce ana rigima to da haka waɗannan hikimomi Allah subhanahu ta'ala ya bayo mata basira da hikima da dabaru da salo na sauya abu a cikin irin strategic mana ta yadda kai da kanka ba za ma ka san an canza ka ba sai dai kawai kawai gari ka ga an canza ka to wannan shine abin da ya kamata ku ci gaba da yi na roƙon Allah subhanahu wataala ya mana albarka gaba daya mala yace i'fa'ul lihya wajib barin gemu in ya fito wajibi ne kada a dabare a aske shi yanzu ke a matsayin ke na mace za ki iya tambaya to ke mai hada ki da wannan tafik wannan magana a ce wajibi ne a bage mu mai hada ki da shi ya hada ki da shi abubuwa da yawa sun hada ki da shi saboda in kin tashi aure dai namiji za ki aura ba mace ba namiji kuma sun shi da gemu to ke kina da influence kina akan gemu ta yau kina san gemu ta yau ba kya son gemu to shi ya kamata ki san me matsayin gemu din abu na biyu ke kike wani namiji kuma gabanin ije wajen wata mace ke ce mace ta farko da ya fara mu'amala da ke mu'amala da ke da ya fara yi mu'amala ta mutumin da ina jin wannan matar za ta dora na kan wani kadarku wanda ta tabbata wannan kadarkon da ta dora na a kai ba zan taɓa cutuwa ba a cikinsa saboda haka abin da kika nuna masa zai rayu a kansa kuma gabanin gemun sai fara fitowa a wani gida ko gidansa da ya gina a gaban ke fara fitowa abu na uku ke ce mace ta farko da ya fara ganin namijin da yake mu'amala da ita da gemu ko ba gemu idan mijin ke yana da gemu zai tashi ga ina babansa yana da gemu idan kina cewa ina mahaifinsa yana kokarin askewa kina kokarin hana shi cewa wannan abin ba daidai ba ne shi ma idan na ya fito zai bashi zai bashi to sannan ke kina da experience kina da exposure fiye da shi misali idan mutumin da yake aske gemu da irin aske gashin baki gaba daya ko tsufansu guda biyu suka zo da wanda baya yi sai kin gane wannan tsufansa daban wannan tsufan shi daban akwai shaidan da yake wa mutane ta ziga sai a ce ai kana aska ya fi saurin fitowa ko ya fi fitowa da yawa eh akwai wannan amma wani abu kuma zai biyo baya yawanci mutanen da suke da furfura da yawa a gemunsu da abin nan a shekarunsu bai kamata a ce wannan farfarar ta abin nan bayawancinsu suna aske gemunsu ne lokacin da suna da guruciya waɗanda za ku ga suna yawan ƙuraje a haɓa yawancinsu suna aske gemu lokacin da mutanen da idan suka yi wani rauni zai zama wato wata illa a jikinsu sun developin wannan abin daga wancan abin da suke musani ba aske gemu saboda lokaci zuwa lokaci ainihin shi jiki yana adoptin ina karɓar abin da yake daga wani bangare nasa mutane da sukan sami irin a ce diabetes ya shige su ko kaza ya shige su dalilin a yankan asali suna developing wani abin dalilin aski wannan abin da ake kankarewa a jikinsu wani jini na tsatsafowa jininsa yana soyawa to saboda haka ke kenan a matsayin ki na mace ya kamata ki san menene matsayin gemu din sannan ki san cewa shi gemu wato kamar ado ne ko kwalliya ne ko sutura ce wata riga ce Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa maza wanda tsakanin mai shi da wanda ba shi da shi babu gani a tsakaninsu to sai ki zo sai cewa Allah ke kin tsani gemu ke ba kya son gemu ke kaza kina ta aibanta gemu kina kin gemu ta wannan fuska din ne sai zamanto ashe ki san matsayin gemu din ki san amfaninsa ki san muhimmancinsa ki san hukuncinsa a shar'ance a musulunce zai taimaka wajen a ringa samun su yanga generation masu tasowa suna bin waɗannan abubuwan saboda kin ɗora su kan tsari mai kyau to dai barin gemu wajibi ne saboda dalilai kamar haka al'awwal dalili na farko ƙala Allah ta'ala fi haƙƙi shaiɗan Allah maɗaukaki ya faɗa cikin haƙƙin shaiɗan da ya zo ina ƙoƙari ko yana gaya wa Allah cewa sai ya ɓatar da ɗan adam ya ce wala amuran na hunfale gayyurun na halƙallah annisa mi'atun tisa'tasha yace wala kuma na rantsuwa da Allah amuran amurannahum lallai sai na umarce su su yan adam fala yughayyirun khalqa wallahi sai su ringa sauya halittar Allah ga halittar da Allah yayi sai na umarce su sun sauya sura ta hudu suratul nisa aya ta 119 wa halqul lihiyati taghayyurun li khalqi lahi wa ta'atun lish-shaytan aske gemu sai halittar Allah ne Allah da ya namiji ya halice shi da gemu Allah ya sa kun fahimta to cire wannan gemu so ya halitta Allah Kar ki hada cire gemu ko aske gemu da aske gashin kai ko na hammata ko na gaba ta yi shi ma canza halitta Allah a'a shi wannan da wahala ki ce ki ga mutum in ba larura ce da shi ba a ce ya yi kwarkwata a gemu ko a ce gemunsa ya yi yawan da ina ajiye waɗansu ƙwari ko wanda za a ce gemunsa ya yi yawa ina wari saboda cushewa da wahala amma gashin kai musamman idan mutum yana rawani ko yana sa hula in ya akwai yawan da idan ya yi zai ringa wari saboda ba na namiji ba mana kuma mata akwai wani da in ka bashi sai ringa wari ku da aka sani kuna abin nan sannan akwai yawan da idan yayi zai iya aje kwarkwata ko wasu kuraje wanda suke masu ruwa-ruwa ko wani datti wata kazanta wadda za ta zauna a ciki wata mata idan aka je ana mata tsifa in ana haka har wani wata kura ce take tashi saboda me yanzu aka kazanta ta san ta je wanka ba ta wanke kanta ta bari kora tana shiga abin da yana taruwa shi kenan. ina fatan mun fahimta to da haka gashin kai na namiji wannan daban sannan namiji zai zo yana yau kansa shamfo ne saboda ya ajiye gashi ko irin abubuwan da mata suke na gyara kansu zai zo ina yi namiji ba zai wannan ba abu na farko kenan abu na biyu gashin hammata ko gashin gaba wannan ba wari suke yi ba an fahimta to da haka ashe wannan kawar da su tsafta ne da haka sai ku kalla da gashin kai da gashin hammata da gashin gaba Allah ya ba maza ya ba mata ba wanda ba shi da shi amma gashin gemu wa Allah ya wa gashin gemu maza kawai iwa wannan sai yake nuna kenan akwai slight difference akwai bambanci a wannan abin da Allah ba wannan bai ba wannan ba to ashe ya ba wannan ne saboda wata hikima to da haka aske gashin eh, gemu sauya halittar Allah ne kuma wahayi ne na shaidan umarni ne na shaidan wanda ya haka ya biya ne ga shaidan to zaki so a ce danki yana biyayya ga shaidan zaki so a ce mijinki yana biyayya ga shaidan wanki kananki mahaifinki eh, eh, abin nan kakanki ko jikanki za so zaki so a ce suna biyayya ga shaidan to ashe sanin wannan din yana da muhimmanci kamar yadda waɗansu mata suke yi abin ya wuce ma mata yanzu har ya kai kan maza wai mutum wai ce wai yana so sai ya zama ja ko sai ya zama fari sai ya yi haske ana bleaching ko yanzu ku duba ku ga sabulai da sabulu na bleaching tsadar tsaya ne da shi amma yanzu naira 300-400 sai ta baka sabulun bleaching da can sai an sa dubunnan kudade amma yanzu ga shi ne saboda ana so duniya dai sai ta dilmiya ko kuma more customer saboda an san idan ciniki ya yi yawa to kaya suna tafiya ana samun riba ko kaka riba za ta yi yawa saboda haka maimakon an ajiye sai dan dubu kaza sai wani da wani za su saya yanzu bari a kawon da kowa ma zai iya siya sai mutum ya ringa raina halittar da Allah yi masa ya ringa ganin an yi shi baki an wulakanta shi an mai da shi baya an yi kaza an yi kaza kamar yadda waɗansu a cikin musulmai suke ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya daɗe ina yi wa baƙar fata rashin adalci an yi ka da baƙar fata kamar maka rashin adalci saboda me ko suna cewa Allah ya daɗe ina yi wa fararen fata alfarma ya yi su fararen fata suna da kyau ya yi su fararen fata ya ajiye su a wuri mai daɗin zama ya yi su fararen fata ya ba su arziki ya ba su wadata ya yi su fararen fata ina aiko manzanni da annabawa da yawa a cikinsu har ma suna cewa ba taɓa yin annabi wanda yake bakar fata to abin da suka manta shi ne shi kansa annabi adam kallarsa ta fi kama da duhu akan kama da haske Allah ya sa kuna gane wanda duk ya san ma'anar adam to kala ce wadda is a mixture wato kamar ka ce me ake cewa wankan tarwada misali wankan tarwada ga me yafi kama haske ko duhu Allah ya sa kun fahimta to don haka wannan abin da suke fada na ji wannan sakarai dan kaduna nan mansur eh, kaduna ina fadar irin waɗannan maganganu kenan wannan abin kamar Allah subhanahu wa ta'ala ina nuna ƙiyayya ne ga fata saboda ya su baƙar fata ba haka bane amma ba za su fito su faɗi wannan abu ba kai tsaye saboda mutane kar su fahimci suna kalubalanta ubangiji ne a sai su kawo counterpart Allah ya musu kaza yau farare kaza ya yi musu kaza ya musu kaza ya daɗe ina girmama su ina mutunta su ina yi musu alfarma to mu kuma bai mana wannan ba saboda haka mu kuma ya daɗe yana kaskanta mu yana mai da mu baya shine abin nan sakon to yan masu albarka mu sani a wajen Allah kala ba ta da wani tasiri don kana fari kana baki ba shi da wani tasiri ki je ki ga waɗansu mutanen saboda tsabar haske za ki gansu kamar ɗorawa hakan suke in kina so ki ga irin waɗannan ki je ƙasashe irin su indiya za ki je ki ga mutum kalarsa inda yaka san gwaiduwar kwai ruwan ɗorawa haka za ki gan shi in kina so ki ga wani mutum fari kamar farar ƙasa ki je irin ƙasashen pakistan afghanistan ki je za ki ga mutane farare kamar zabiya su irin kala su kenan idan kina son ki ga waɗansu baƙaƙe wanda baƙin ba irin naki ba ne kamar shuɗi-shuɗi ma kamar bula mun san bula ai je ki kasar irin su uganda irin su kenya ki je za ki ga mutum inda yaka san bula haka za ki ga shi, kamar shuni saboda haka ba wai abin ba duk abin da Allah yi wa farin mutum ya yi wa bakin mutum ba wani abu da yake bambanci irin abin nan din nan ne da ake cewa tuwon kwaɗayi ya fi daɗi yanzu sai ku ga ke a matsayinki na mace kina sha'awar wani farar fata ya aure ki don kina baka to inda ku kuke sha'awar maza fararen fata su aure ku wanda ba hausawa ba farare ko mu maza hausa da muke so a ce ga wata baturiya mun aura ko wata balarabiya ja mun aura to haka su ma suke da wannan abu ke bakar da kika raina su kuma suna sha'awar ina masu same ki su aura matayensu suna sha'awar su sami irin ku su aura maza irin irin irin irin irin bakake din su aura ba za ki gane wannan ba sai kin zauna a kasashen waje a irin waɗannan kasashen sai a baki misalai akwai wanda suka fita wajen ƙasar nan suka yi karatu misali je ke egypt akwai mutanen da suka je ƙasar misra suka yi karatu baƙaƙe ne wani baƙin ana kankara ma sai a kankara a jikinsa amma wata balarabiya ta nace ta makale sai da ta aure shi barin ba ku misalin mutum ɗaya ko biyu na daga cikinsu akwai na'ibi soyi malami na ss daga ne kuma ke profesa na ibi soyi a misira ya karatu baki ne in ana kankara baki sai a kankara a jikin shi amma balarabiya ya aura ba misiriya da ya gama zamansa a can tare suka ta wani ba ta koma kasarsu ba sai da ya mutu shek ahmad lemu shi ahmad lemu mijin aisha lemu shi ma ya ruba larabiya Allah ya ji kansa na said yanzu a raye ga tsohon gwamnan zamfara amur ta ne riman bakura wasu daga cikinku a wasu an yi wannan auren aka yi ta hayaniya ma a kansa ya yar kasar misira shekara ta goma sha hudu kaza kaza ana ta surutu ko kwanan nan waɗansu 'yan tada 'yan da zaune tsaye waɗanda suke fada da musulunci da musulmai sun ce lallai sai an gurfanar da shi a gaban kotun hukunta manyan laifuka na duniya saboda ya saba kasar dokokin kasar najeriya a najeriya an ce karin mutum ya auri ya da take kasa da shekara sha takwas ya aura kuma sannan ya saba dokokin kasar duniya dokokin duniya shi ma an hana aurar da ya kasa da shekara goma sha takwas saboda haka gurfanar da shi a hukunta shi to duk irin waɗannan menene yake faruwa ga sunan ke ƙare da karaukin ganni dinnan lokacin da na zo na sudan da na auri larabawa to amma wato za ku ga su kuma mutanenmu nan su kuma so suke su zaba ne matan bakake so suke su zama abin da ake cewa shine wannan mixture din da akwai lokacin da ke kike tunanin fari shi kuma farin tunanin baki yake yi to da haka kada ka raina abin da Allah ya baka baiwa ce baiwa ce Allah subhanahu wataala yake yi wanda duk iwa baiwa ita ce ta dace da shi abin da yake da bukata shine ya karba da sallamawa to da ya yi wannan sai ya zamanto ya sami ɗaukaka da daraja wajen Allah subhanahu wata'ala to dai yin waɗannan abubuwa sau ya halitta Allah ne ya halittar Allah ne kuma shaidan ya yi alkawari sai ya sa sun yi asani dalili na biyu da yake nuna wajabcin barin gemu da kuma haramcin aske shi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce juzzu shawarib wa arkhul khaliful majus yace juzzu shawarib ku daddatse gashin baki ai maza muna yin gashin baki ko mata kuna gashin baki ba kwaye maza muna gashin baki to annabi ya ce a daddatse shi me yasa ake ce a daddatse gashin baki saboda idan yayi tsayi in zaka sha ruwa ya za a yi za ka zo sai kana shan ruwa duk gashin yana cikin bakin yana cikin abin shan ruwa akwai tsafta da tsafta ba ana face majina aka face majina ba tana ba dole za ta hau kan gashin ba idan ta hau ko ka to ka duk sanda ka face sai ka je ka wanke har yanzu idan ka wanke ba za a samu wata da ta saura a ciki ba Allah ya sa kun fahimta saboda haka wannan sai aka ce a daddatse ana yin kuskure wasu sai su aske shi gaba daya tas kuskure daddatse shi ake a daddatse iya inda bakinka zai fito in ka tashi shan ruwa idan ka tashi cin abinci duk abin da za yi da abin nan kuma zaka shaki iska cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an gani wa arhul liha manzo Allah alaihi wasallam ce kusaki gemu sai aka ce ar arhu kamar yadda mace take sakin labule ana ɗage labule aiko ana kuma mi saki to in kina so ki gane ya ake so a saki gemu shine kamar yadda yake sakin labule yanzu da kuke yin labule kuna yin mai ɗan ɗage wannan ko sai ya sauka har ƙasa labule wannan iri kuke yanzu sai ya sauka ƙasa to haka ake bukata ma'ana gemun mijinki idan da zai to ina tafiya har zai taɓa kafafunsa ki kyale shi an gane ku ah to ke yanzu za ki so ki rufe asirin ɗakinki da sakan labule har ƙasa amma ba za ki bari ƙimar mijinki da kwarjininsa da abin da ya dire har ƙasa ba an fahimta ba ana ce misali ne aka baya ba ana ce haka kyalar mijinki bar gemunsa har ina jan ƙasa ba da wahala ma a samu wanda gemunsa zai haka a ce gemu yana tafiya da ya taɓa ƙasa da wahala a samu an ce an samu waɗansu mutane turkawa an ce su gashinsu ikan tafi ya sauka har ya taɓa ƙasa ya zo hadisin imamu tirmidhi Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyama ba za ta tashi ba sai kun yaƙi turkawa ina bayani sai ce waɗansu mutane ne da suna tafiya a cikin gashi sai aka ce gashinsu na ka shine idan ito har kafafunsu ike tabawa haka suke su mazansu haka suke matansu kuma ba gashin ko nasu matan nasu ya tsaya daidai inda ake bukata amma su mazan in suka bai sai ringa ne ringa taba kasa sai na taba ganin mutum irin wannan a saudiya ya zo aikin hajji gashin da wato inda yake san ganmu haka aka ne aka tattare shi ya daure biki ganshi ba kaya guda aka faɗa shi kaya guda aka faɗa ya tattare shi to irin waɗannan akan samu gemunsu ina sauka har ƙasa ta ma bayan su ba samu wata ƙabila da suke da irin wannan abin nan din ba to da haka dai aka ce ki kyale maza su kyale gemun su kar su ringa askewa ko waɗansu asar da suka zo cewa mutum zai iya aske abin da ya karu akan danki biyu na hannunsa in ya danka haka ya kama isa ke danka haka to abin da ya raguwa a nan aka ce ya iya daddatsewa amma da zai fashi da ya fi alheri saboda annabi bai taba aske gemu ba sallah a wasallam kuma na na isha ba bata ga mutum mai kyan gemu irin annabi ba sallah a wasallam rawahu muslimun an abi huraira wannan hadisin imam muslim ya kawo shi ya roto shi daga abi huraira cikin sai muslim hadisi mai lamba 260 ya zo da lafazin khaliful mushrikin ce khaliful majus a wannan hadisi yace ku saba wa majusawa majusawa ne masu bauta gargajiya masu bautar wuta ne masu bautar gunki ne masu bautar dodo ne masu bautar al'ada ne duk wanda yake bauta wani Allah shi ake cewa da shi ba majushi ana cewa maguzawa fassara ce kawai ake amma haƙiƙanin ba majuse shine mutumin da yake saba yake bauta wani Allah ina fatan mun gane akwai masu cewa masu bautar wuta su ne majusawa to ai a wancan lokacin an sami su ake cewa da su saboda su bautar wuta suke yi shi ake isa faɗa musu haka to da haka masu bautar al'ada dai su ake cewa da su almajus an gane ku ya zo da lafazin khaliful mushriki ku saba mushrikai kamar yadda Imam al-Bukhari kawo cikin Sahih bukhari hadisi mai lamba 5892 eh, shi ma Imam Muslim ya kawo wannan hadisi a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 259 da haka da ake cewa ki sa mijinki ya bari ki ringa barin mijinki yana barin gemu ko ɗanki ko mahaifinki ko wanki ko ƙananki ko wanda ike za ki iya sa shi ko ki hana shi don kada ki bashi ya ringa kama da yahudu da nasara kar ki bashi ya ringa kama da majusawa mushrikai masu bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala ai ma tsala an shafati min sharib da yace jazzu shawari wato ku daddatse da iri tsayi ya hau kan ainihin wato eh, lebe daga gashin baki wa'aful lihiya ku kyale gemu kada ku taba mukhalafatan lilkufa ku saba wa kafirai saboda su ne suke aske gemu ba sa san su bar gemu saboda kada ce ainihin wato sun yi kama da eh, musulmai ko kuma suna ganin cewa barin gemu kamar wani ƙauyenci ne ko ci baya ne ko abin da ya kama da aka ake shi shi ne kwalliya shi shine A asalis dalili na uku da yake nuna wajabcin barin gemu da haramcin yanke shi wa qala sallallahu alaihi wasallam manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirin min alfitra abubuwa guda goma na daga alamun nagartar musulunci abubuwa guda goma musulunci ne na farko kasu sharif daddatsa gashin baki an gane kada mutum ya bar gashin bakin sai yawa ta yau kunga shaidan ya yi wa mutane da yawa abin nan hudba sai su aske gemu su bar gashin baki an gane ku musamman jami'an tsaro jami'an tsaron kuma musamman sojoji sai ki ga an bar gemu akwai waɗansu suna ta da su samanja shi za ki ga ya bar gemu ke kya ce abin nan ya cako-cako aka ya miƙe ya yi yawa ta wannan ba daidai ba ne an gane fitra halitta ta Allah ta ƙwarai, addinin ƙwarai, shi ne aske gashin baki an gane ku wa ifa lihya da barin gemu sai shiga waɗannan da suke barin gashin baki kuma suna aske gemu alhali abin da aka ce a bar gemu a rage gashin shi ma gashin bakin ba ce aka yi aske shi ba shi aka a daddatse shi a rai ina fatan mun gani Waskiwak abu na uku na fitara shine yin aswaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana lazimtar aswaki al'amuransa da yawa da haka ne ma yake cewa laula an shuka ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah a wata riwaya ma'a kulli wudu ba dan gudun kan in takura al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki duk sanda za su yi sallah ko duk da za su yi alwala kamar yadda ya zo a wata riwaya saboda me baki matattara ce wadda kan ajiye kazanta kasancewar baki ina rufe in kazanta ta shiga abu da sai yi wari sannan in ana baki ina rufe kazanta ta shiga haƙori zai iya ciwo dasa shi zai iya ciwo kaza zai iya ciwo to da haka ake buƙatar a ringa tsaftace shi kamar yanzu mutum ya ringa yin brush an gane ku mutum ya ringa yin brush ba daidai ba ne mutum ya zauna baya uh, goge bakinsa da haka lokuta kamar guda uku zuwa hudu suna ce mai ƙarfi kula da brush a wannan lokacin ma'ana eh, ko yin asuwaki lokaci na farko lokacin da mutum ya farka daga barci. hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa wata rana ya kwana a wajen gwaggwansa eh, na na maimuna mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ina yaro ina ƙarami da aka kwanci yadda suka yi kamar ku kalli tabarman nan da manzo Allah da iyalinsa sai suka kwanta a tsayin tabarmar shi kuma ta wajen kafafunsu sai kwanta a faɗin tabarmar haka su suna tsaye haka su suna shi kuma yana gitsi haka a fadin tabarmar wannan yana na yaro ne karami amma yana da hankali ita cikin dare da manzo Allah ya farka zai yi sallah sai ya dauki aswaki kun ga da ya farka me fara yi aswaki da haka idan mutum ya kwanta farka daga bacci abu na farko da ake so bayan yayi ad'iyatul istiqaf addu'an da ake bayan farka daga bacci kuma mun ja iri ne ko akwai waɗanda ake yi in farka kai dan ka koma akwai wanda ake yi idan ka farka ne daga nan ba za ka sake koma ka kwanta ba har kai har sallah asuba mun ji guda biyun gaba ɗaya to wannan ɗin da ya tashi tashi ne wanda ba zai sake koma ya kwanta da sunan bacci irin wancan na dare ba saboda haka sai ya fara yin asuwaki to da haka wannan lokacin ana son mutum ya asuwaki haka nan lokacin da mutum zai yi alwala ana so ya asuwaki idan da dama hakanan lokacin da zai yi sallah da aka yi zuwa asar da yawa daga cikin sahabban manzo Allah su sallam nan abin nan gefen kunnan su ikan yi alama saboda ajiye aswaki in za su yi alwala su ciro daga nan bayan kunne su yi aswaki su yi alwala in za ta da sallah su ciro su yi su mayar su ajiye kamar mu yanzu kun ga gashi duk bayan kunnuwan mu guda biyu sun yi saboda sa glass da kuma 'yan boko saboda ajiye bero an gane a wurin su ma duk bayan kunnen su yayi ne ya yi irin wannan abin to zamanin sahabbai su saboda ajiye aswaki don bin wannan umarnin suke yi lokaci na hudu da ake so mutum ya yi aswaki shine idan ya ci abinci ya gama in an ci abinci an gama saboda haƙori ina da saƙo da lunguna wani ina da sarƙaƙiyar haƙori ina da saƙon haƙori ina da kwarmin haƙori ina da lokon haƙori abubuwa idan suka shiga suna taruwa suna taruwa sai su ringa cutar da shi sai bakin sa ya ringa wari shi ba zai ji ba amma waɗansu suna ji hausa suna cewa gwano baya jin warin jikinsa saboda haka shi ba zai ji ba amma waɗansu suna ji me yake faruwa abincin da yake shiga shi kuma idan ya shiga zai riɓe ne da abin da ya riɓe kuma zai yi wari ina fatan mun gane to da haka idan mutum ya ci abinci kun ga ake so ya yi ne ya yi asuwaki in ma bai asuwaki ba to ya kurkure bakinsa ko ya zubar da ruwan ko ya haɗe babu laifi to haka nan lokacin da mutum ya gama duk abin da zai zai kwanta amma an so a kowane lokacin kasa da haka na na isha Allah ya kara mata yadda ta ce sun kasance sukan tattalarwa manzan Allah su sallam asuwakinsa saboda duk sanda ya shigo gida abin da yake fara nema kenan ina asuwaki saboda ai wannan maganar da muke yi ai ciki yana ne abin da yake ciki yana fata wa kan baki ta haka sai ka zo gidanka matarka ta zo taimaka sannan zuwa sai ta ji bakinka yana wari ba kuma wani abin nan bane a magana kai abin da ya fito abin nan na cikinka tunda akwai connection tsakanin makogwaro da ciki da haka akwai wari ciki kuma abu ne wuri ne mai wari saboda haka wasu abubuwa sun fito abin nan sai bakinka ya zama to yana wari kai ba za ka sani ba saboda haka to maimakon da ya je sai ya karba su aki sai gugoge bakinsa saboda suna da al'ada wadda sukan rayu a kanta ta mutum yana kusanta matarsa inda ya dawo ya sumbance ta ya rungume ta yi masa sanda zuwa sannan su shiga cikin gida ina fatan mun gane fai to bil munasaba an karanta irin wannan sai wani wata mata ta ce ba irin mazan ba su ba san sosai soyayya ba a'a akwai abin da yake al'ada ne jama'a Allah ya sa mun gane akwai abin da al'adar wani sai kai ka dauko ta ka saka a cikin al'adar ka to kai abin da ba daidai ba an gane ku yanzu can da suke abubuwan su da suke yi ba zai taba zuwa wai don ya dawo daga gida ya rungumi matarsa ya sumbance ta wai sha'awa ta tashi ko wani abu ko ne ga sun yi iskanci amma nan kana yi mutane su san ga kai wani ya cika jaraba Allah ya sa kuna gane. saboda haka a wancan al'adar su daban wannan taku daban saboda haka ku yi maintaining ku riƙe taku kada ku juyar da ita zuwa ga wani abu daban juyar da ita zuwa ga wani abu daban yakan iya haifar da wani abu kuma daban Allah ya sa kuna gane to da haka waɗannan abin da ya shafi asuwaki suna ce mai ƙarfi wadda ake son mutane ainihin su ringa yi wasu shaƙul ma da shaƙa ruwa saboda shi ma hanci matattara ce ta ƙazanta akwai majina a ciki ko ana shakar iska ana kuma fitarwa wannan abin da ake shaka din idan ka je kusa da lafiya idan ka je kusa da wani zaka ji ina eh, abin nan ɗin eh, numfashin mutum da yake fitowa ta hancinsa har wani tsamu-tsamu za ka je na yi to da haka shi ma idan aka farka da daddare ina daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya farka da daddare ina shaƙa ruwa a hancin sai face sau uku an gane ku to da haka ainihin wannan shi ma sunna ne wa ƙasusul azfar da yanke daddatse farauta a kaifa farce kar mutum ya bar farcen sai zako zako an gane ku kun ga mutanen habasha mutanen habasha ethiopia a halin yanzu irin su eritrea sai ki je ki ga mutum da farce ya bar shi ina in yi haka ya soke hannunsa sai ki ga ya kusa kaiwa kafafun shi zoko zoko ya fi hannunsa matsayi ana cari shi mudal habasha sukan yi saboda suna da namun daji suna da namun daji a wurin to idan mutum ya samu wani zomo ko wani abu nan maimakon sai ya tafi ya nemo wuka kawai farce zai sa ne yanka to sai annabi ya hana yanka da abin da ya shafi kashi abin da ya shafi farce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine mudan habasha ake cewa da shi ina fatan mun gane to yanzu kun ga akwai yaran mu suna nan za ku ringa ganin su suna barin farce farcen ina yin tsaye ya gabo Ta to wannan ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ɗabi'u na kwarai baya cikin musulunci na kwarai baya cikin abu wanda ake so mutum ya ringa yi wa gasulul barajin haka nan da wanke tozo tozon hannu irin waɗannan a hannu ba ga wani abin nan ba ko gaba ɗan yatsa wani wuri da fata take tattaruwa an gane don mutum zai alwala musamman in yana da shi mai tarin yawa wanda ya rurrufe to ya bankare shi haka nan ya wanke gurin lokacin da zai yi alwala to shi ma wannan wurin idan mutum yana da abin nan da yawa sun yi abin nan ina ajiye kazanta an gane ina ajiye kazanta musamman mu hausawa ko mutanen nan nahiyar ba sai hausawa kaɗai ba masu wata lauma da suke wai ta ɗauki da nishi lauma mutum yana cin abinci ba fado ne yake cin abincin ba amma sai ya yi haɗama sa hannu haka kan fato abinci sai ya ci ko tafi in ya tashi zai kai bakinsa sai ya ɗan yunkura haka sannan isa ka a bakin ci kuma shi kadai ke ci fai ko da wani kake ci za ka ci fiye da rabanka ne to sannan jama'a musulunci cin abinci mai fa'ida mai amfani shi ne abincin da ka ringa ce laumar 'yar kankanuwa kankanuwa kuma kake taune ta ka taune ta tsaf ba haɗe abinci ake ba in an zuba a'a so ake ka taune ka taune sai ka taune tsaf sannan fara gwadawa daga yau in kin je za ki ci abinci in ka je za ka ci abinci fara gwadawa idan da in ka tashi ɗebo a cokali sai ka ciko yan ɗan ɗifaro shi haka ki saka ka saka ka tauna da da ka fara tauna da irin ragowar guda-guda sai ka haɗe ka sake ɗebo wata yanzu ka bari sai ka taune tsab sannan ka abin nan za ka ji gabanin ka gama ka ƙoshi da abincin da kake ci da yanzu ba shi kake ci ba abu na biyu e, ko idan fa'idar wannan shine wai nauyi shi yake aunawa da aka kuka ga idan aka je za a sai nama a kasuwa ba dora kan sikeli ana dora kan sikeli me yasa ake dora kan sikeli saboda a gaya muku nauyin shi ake bukata ba yawan ba akwai naman da gashi za ka gan shi da yawa amma ba shi da nauyi to yanzu idan ka zo kawai abin da ka yi ka amfani ne kawai ka ci nama da yawa za ka dinga cewa ka ci nama da yawa ka ci ɗanɗano amma abin da ake bukata ba zai maka ba ka ɗau kwantiti ɗin da ya kamata ka ɗauka ba amma wancan mai nauyin da ka ɗauka in ka ci yanka ɗaya biyu uku sai zai maka amfanin da wancan yanka talatin ba zai maka ba to da kamar haka ne abincin da mutum ya ringa zubawa kawai ina ci cikinsa zai biya ni ya ɗago amma ba zai daidai ba zai je yunwa ku saboda ne kamar kumfa ce idan kumfa ta sace me take koma sai ta koma amma idan shi ruwan da yake kasanta ina raguwa bai raguwa to kamar haka ne tauna abinci ka taune shi itaunu sannan ka haɗe duk wanda ka zuba ka ɗora wani ne ya bi kan wani wani ya bi kan wani jan carbin in yamuri ko wayan yamuri ne musulunta sai rashin sa ya musulunta a nan yan gargajiya ina musulunta kawai sai suka ɗau carbi suka bashi to da ya ja na farko ya tafi sai kawai ya ci gaba da carbi sai wani wai kai ya muri wai me yasa wai da kake jan tarbin wai me kake cewa ne yace to da ya ja na farko dai bai ce komai ba amma da ya ja na biyu sai ce bidan wanka ke ma bidan wanki ke ma ki bidan wanki to haka ne in ka ci abinci ka taune shi ka haɗe to shi ne za ka yi masa da ɗan uwanka zai ce hau kan ɗan uwansa ya kwanta da yanzu ciki sai yi nauyi in ciki kuma ya nauyi to ya ƙoshi kenan an fahimta ba wancan abin da ciki ya cika yi dum shi ne ƙoshin ba a za ka ji ka ƙoshi har ma ba masa ka tsinki amma da an jima kuma sai ka kai za ka ringa kamar ba ɗazu na ci abinci ba eh to ai ba abinci to ka ta abinci amma baka irin cin da ya kamata ba an gane to don haka wannan ɗaukar abincin da ake ikan sa abin nan ko kuma wata kazanta mutum ya abin nan to dai a ringa wankewa wasu ce albarajin shine matse matsin ɗuwewan mutum an gane ku wasu kuma a ƙasan tsuwawansu ta bangaren cinya suna da irin wannan tattara tattara suka ce shi yake nufi da albarajin wasu ce albarajin akwai mutane masu kiba nan ɗinsu su wajen abin nan suna da nama ya tattare an gane ku to idan mutum ya zo zai wanka na tsarki lallai ya tabbatar ya wanke wannan abin to bil munasaba duk wani wuri da idan mutum zai ibada ana son ruwa ya taba wannan wurin to lallai ne idan zai yi ibada na ruwa ya taba wurin misali kamar kasan maman mace an gane ku in za ka yi wanka na janaba ko wanka na al'ada daukewar al'ada ko wanka na daukewar nifasi to lallai ta tabbata ka wanke nan kasan mamanta saboda ne saboda in ta zuba ruwa haka akwai wurin da ruwan ba zai taba ba an gane wa natful ibti da tsitsige gashin hammata a aske shi wa halqul ana da aske gashin gaba wa intiqasul ma da yin tsarki da ruwa idan mutum ya yi bawali ko yayi ba haya to ana so sunna ne ainihin yi amfani da ruwa rawahu muslim ana aisha radiyallahu anha wannan hadisi ma muslim ya rawaito shi daga nana aisha sanadi zuwa na Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin sahih muslim hadisi na 263 wa yafa'u lihati min ya yahrumu halquha dan haka barin gemu a aski halittar Allah kuma haramun ne a aski gemu an gane ku gashi na nabi ya ce ina daga cikin alfitra wato da Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha halittar Allah wadda ya halicci mutane ya tsora su a kanta kenan abin da ake cewa asali Allah ya halicci dan adam ina son ya barge mu yanzu wane da yake hana shi bari shaidan an gane ku sai canza masa tunani haka abin yake in ke ce a ki na matarsa sai ka ji ba kya son ki ganshi da gemu in ke ce a ki na mahaifiyarsa kika ba kya son ki jin son ki ganshi da gemu in ke ce a matsayin yarsa kike jin haushi kin ganshi da gemu in ke ce a matsayin kananki kike jin haushi kin ganshi da gemu shaidan ne ya sauya miki tunani ya sauya miki halitta ya sauya miki abin da ya kamata zuwa ga abin da bai kamata ba ina fatan mun gane to yanzu akwai mutumin da yake mai hankali wanda zai bai yi wa shaidan da'a ya saba ubangijinsa akwai mutum mai hankali wanda zai yadda asalin halittar da Allah yi masa mai kyau ya juyar da ita zuwa ga mummuna amsa ita ce babu arabi dalili na hudu da yake nuna haramcin aske gemu fadar ainihin ruwayar abdullahi dan abbas da yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina min ar-rijal bin nisa Allah ya ko manzo Allah ya tsine wa masu kamance tsiniya da maza daga cikin mata daga maza da mata wato duk namijin da yake kama da mace to Allah ya tsine masa ko a maganarta akwai wanda suna kokarin kwaikwayon maganar mata ko yan daudu ko yan hamsin da ake cewa irin ga karere karere irin na mace to waɗannan tsinannu ne Allah subhanahu wataala ya tsine musu haka nan wanda za su ringa sa tufafi kaya irin na mata akwai mutane da suke sa kaya irin na mata to bil munasaba kun ga wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske akwai maza da za ku ga suna sa atamfa ko da aiki ɗinkin an yi musu ɗinki irin na maza in kai magana sai sai an kaje ya yaraba suna sawa in yamare suna sawa to tambayar da za a maka kai bai rabe ne ko in yamare ne an fahimta su tun da al'ada suke suna sawa da sun sa ba za ma yi wani abin nan ba amma kai a matsayinka na bahaushe kana sawa sai a ga wani ne bambara barakwai saboda ba tufar namiji ba ce a tamfa a nan kasashenmu a nan wurarenmu ba tufar namiji ba ce ina fatan mun gane to da haka sai kin hana mijinki sai kin hana ɗanki sai kin hana mahaifinki sai kin hana ƙananki sai kin hana eh, eh, eh, wanki duk wanda za ki iya hanawa ki hana shi don me annabi ya tsine wa masu kamanceceniya da mata daga cikin maza kar ka sa kayan abin nan to amma wannan kawai sai kika ji wata rana mai gida dalin na'am da Allah dan sa kayan mata mana an gada nan mace ne kai za ka yi wannan ya shiga ciki wannan bai shiga ba an gane ku wannan bai shiga ba ko ke wancan nan sa babban rigar nan ki kafa hula an gada da namiji ce ke ya zaki an gane wannan baya ciki ina fatan mun gane to dai manzo Allah su sallam ya tsine wa masu kamanceceniya da mata daga cikin maza Rawahul al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma wa halqul lihyati aske gemu tashabbuhun bin nisa kamanceceniya ne da mata mata suna da gemu idan namiji ya aske gemu me bambancin sa da mace babu an gane da haka ainihin wajibi a lura mu'ridul fardi min rahmatillah wannan kan bijirar da mutum zuwa ga korarsa daga rahmar Allah subhanahu wataala alhamis dalili na biyar da yake nuna haramcin aske gemu da wajabcin barinsa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce lakinni amarani rabbi azza wa jalla an u'fiya lihiyati wa ana aqusta sharibi to sai dai ni ubangiji na ya umarce ni mai baya da daukaka in bar gemu na kuma in aske gashin baki na hasanun rawahu ibn jarir wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa imam ibn jarir ya kawo shi ibn al-asir ya kawo kisa din a cikin littafinsa na tarihi sarkin kisra <coughs> sarki kisra sarkin farisa shi ne aika mazala ya aika masa da wasiƙa ina gayyata su zuwa musulunci da aka yi masa wasiƙar sai yayyaga sai ce wannan ne zai kawo wannan rainin wai annabi ne zai kawo masa rainin sai aika wa sarkin hanyar cewa ka samu mutane gwaraza masu ƙarfi guda biyu su je su ɗauko mu muhammadu daga maka su kawo mun shi nan ƙorisha da suka ji wannan labarin sai suka zo suna murna suna ta shi kenan muhammadu ya taɓo sarkin farisa da aka an hutar da ku yanzu ku ku je ku kwanta hankalinku ya kwanta zai maganin su to shine shi sai isa wadansu waɗansu mutane guda biyu sai turo su wajen manzo Allah su sallam to da suka tashi zuwa wajen manza Allah sai suka aske gemunsu saboda wancan lokacin al'adar su tun da laraba ne suna barin gemu asalin al'adar laraba suna barin gemu ba sa da haka da izo ya gansu da aska suka zo wajen manzo Allah ya gansu da aska kun gemuna sai ce ku me yasa ku aske gemun ku sai suka ce ai ubangiji mu suna nufin shugaban su shine ba su umarni cewa su ge mu sai ce to ni ko ubangiji na bani umarni in ge mu in aske gashin baki an gane kun ji asalin abin nan din to amma menene ya faru bayan sun abin nan sai suka ce gashi gashi gashi ga abin da aka ce mu zo mu dauke ka mu tafi da kai sai manzo Allah so sallame ce ku je gobe ku dawo da suka tafi da suka zo sai ce Allah subhanahu wata'ala ya sa dan shi sarki Kisra ya kashe shi ya kwaci mulki ɗansa da ya haifa a cikinsa shi ya kashe shi shairus shi kashe uban nasa abu shairus sai suka koma wajen sarkin da ya aiko su da suka gaya masa ga abin da muhammadu ya faɗa don ba za su yi manzo Allah ba don ba musulmi ba ne sai ice to wannan mutumin tun da ya ina jin fa annabi ne ice amma za mu jira za mu aika can farisa mu ji idan abin da ya faɗa din gaskiya ne to za mu sai mu musulunta in ba gaskiya ba ne to sai mu gaya za mu yi shi kafin ya aika can sai ga sakon sarkin da ya kashe dan da ya kashe uban nasa ya zama sarki ya zo masa shi aka daukar mu baya a nan kasar Yaman da Sham ni yanzu na kashe ubana saboda kishin kabilar mu ta Farisawa na kashe shi na karbi mulki da haka ka sa koyi mu baya kuma karka sake shiga cikin harkar annabi Muhammadu karka sake shiga ba ruwan mu da shi yaje harkarsa mu harkar mulkin mu zo mai harkar mulkin mu shikenan to ne shi wannan sarkin da shi da mutanen sai suka musulunta suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in wannan kisra din ya mutu ba za a sake yin wani kisra ba kamar yadda yace in kaisar sarkin Rome in mutu ba za a sake wani kaisar ba kuma ba a sake ba har yanzu an gane ku sallallahu alaihi wasallam wa ifa'ul lihiyati amrun min Allah wa rasulihi wa huwa wajib barin gemu wani umarni ne daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da aka wajibi ne a ringa barinsa da aka ina amfani da wannan dama ya ku yan uwa mata ku ji tsoron Allah kuna sa mu mu maza da yawa muna saba wa Allah kan yin waɗannan abubuwa wata ita za ta sa mijinta sai aske gemu wata ita za ta sa ɗanta sai aske gemu kai ubanka da gemu kai da gemu haka ne ana faɗa ku ce wai ubanka da gemu kai da gemu a ah, ba Allah ya uban bai dan haka ne to dan me me yasa baki ce kai ubanka namiji kai namiji ba akwai bambanci ne a akwai bambanci me yasa baki ce ubanka namiji kai namiji ba dan me zaka zama namiji to da kamar haka ne tunda Allah ya yi shi namiji ya yi mahaifinsa namiji yi wa mahaifinsa gemu shi ma masa gemu inda aka bar shi yana namiji tare da ubansa namiji ne sai a kyale shi da gemu kamar yadda ubansa yake da gemu ba lokacinsa ba ne yi to sannan ko na abu wata uwar ita ce za ta ce kai yanzu har ka isa ka tsaye da gemu bai isa ya tsayar ba ya fito ko shi ya fito da shi to da haka yan uwa masu albarka mu ringa lura da waɗannan abubuwa fitina ce saba musu saba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita kuma al'umma in ta dauki eh, dabi'a ta saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tana shiga cikin yanayi ne mara dadi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora maka daidai to ina ga kuma insha Allah nan zamu kwana in Allah kai mu darasi na gaba sai mu karasa wannan littafi kuma mu yi bayanin littafin da za a sa na gaba insha Allah abin da muka faɗa ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ibamu ikon aiki na nisanta Allah ibamu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله